ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون Haƙiƙa, annabin Nuhu ya kira mu lokacin da ya addu'a ga mutanensa waɗanda suka kareta shi, ma dalla da mu masu amsa kiran mai kira.